Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Laraba 11 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Ga baban leda kanun labaran. To Ibrahim, Isra'ila ta faɗa jiya talata cewa ta sake karɓe ikon iyakarta da Gaza, kuma tana shirin kai farmaki ta ƙasa kan yankin da Hamas ke da iko da shi. jiya talata hukumar samar da abinci ta duniya da wfp ta yi kira da kafa hanyoyin jin kai a zirin gaza a hukumance amurka ta ayyana kwace mulkin da sojojin nijar suka yi a matsayin juyin mulki matakin da ya takaita taimakon sojin amurka da kuma haɗa kai da ƙasar to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da ake shiga watanni na uku da ƙaƙaba takunkuma ma nijar sanadiyar juyin mulkin soja Ɗumbin mutanen da ke kan iyakar nijar da najeriya na daɗa kokawa kan illar takunkuman ga rayuwarsu bodan nan wallahi hanya ta ta 'yan ƙasa wadda kowa nan shi kacin abinci lalle da buda wallahi mun ba mu ji daɗin shi ba To yayin da kuma ake ci gaba da fada tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa kan ƙasa, ana kuma ci gaba da bayyana ra'ayoyi da bayar da shawarwari. A ba wa Isra'ila ƙasarsu mazauninsu, a kuma ba wa Falasɗina ƙasarsu da mazauninsu. Kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala faru Sanyina ke gabatarwa, inda yau shirin zai taɓo batun rigimar Isra'ila da palestinawa Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Isra'ila ta faɗa jiya talata cewa ta sake karɓe ikon iyakarta da Gaza. kuma tana shirin kai farmaki ta ƙasa kan yankin da Hamas ke iko da shi, zirin da ke da yawan jama'a da ke kusa da tekun Bahrum. Ko da yake sojojin Isra'ila da 'yan bindigar sun yi wa juna lugudan wuta na sa'o'i da har-haren makamai masu linzami. kwanaki hudu bayan da kungiyar hamas ta gigita isra'ila da har-haren makamai masu linzami da ke ta shingen iyaka brigadier general don goldpost na bataliyar sojin Isra'ila ta 98 ta masu amfani da lema ya ce, a yanzu haka sojoji na kai har-hari domin canza abin da ke faruwa a Gaza don hana irin wannan abu sake faruwa. Duk da cewa babu tabbas kan harin da za ta kai ta ƙasa, jami'an Isra'ila ciki hadda Firayim Minista Benjamin Netanyahu sun nuna cewa akwai yiwuwar hakan. Isra'ila ta kira dakarun kota kwana dubu sittin inda ta ƙara da dubu ɗari da aka riga aka gayyata domin yaƙi a mafi girman rikicin ƙasar Yahudu tun yaƙin Yom Kippur na 1973. jiya talata hukumar samar da abinci ta duniya wfp ta yi kira da a kafa hanyoyin jin kai a zirin gaza sannan ta yi kira da a bada kariya ga ma'aikatanta da taimakon masu muhimmanci a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar wfp ta ce ta kaddamar da wani aikin gaggawa na samar da agajin abinci ga mutane fiye da dubu ɗari takwas a gaza da yammacin kogin jordan waɗanda ba su da abinci ruwan sha da kayan masarufi hukumar abincin ta ce ta raba kayayyakin abinci ga mutane dubu saba'in da uku da tuni ke cikin matsugunan 'yan gudun hijira a gaza hukumar wfp ta ce ta damu da samun abinci a shagunan yankin yayin da kayan abinci suka fara karewa bayan da isra'ila ta ayyana mamaye yankin falasɗinawa gaba ɗaya a ranar litinin Isra'ila ta ce tana ɗaukan matakin ne a matsayin martani ga munanan hare-haren Hamas na ranar Asabar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A hukumance Amurka ta yana kwace mulki da sojojin Nijar suka yi a matsayin juyin mulki, matakin da ya takaita taimakon sojin Amurka da kuma haɗa kai da ƙasar, wanda ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kira babbar abokiyar yaƙi da ta'addanci a yankin. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya shaidawa manema labarai a jiya talata cewa. Muna ɗaukar wannan mataki ne saboda a cikin watanni biyu da suka wuce mun karar da duk wasu hanyoyi da ake da su na kare kundin tsarin mulki a Nijar. Jami'in ya ce Amurka ta buƙaci shugabannin sojin da suka tsige shugaban ƙasar da ƙarfin tsiya daga mulki da su maido da farar hula da gwamnatin demokuraɗiyya cikin kwanaki 90 zuwa 120 kamar yadda kundin tsarin mulkin Nijar ya tanada. Amma jami'an sojin ba su bi waɗannan ƙa'idojin tsarin mulkin ba. jami'in ya kara da cewa a gaskiya ma sun gaya mana cewa sun zaɓi soke kundin tsarin mulkin kuma yanzu suna kan aiwatar da wani sabo da ba a tabbas kan lokacin kammala shi a wannan lokaci amurka ta ba da wata ba da wata alama akan lokacin da shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki za su saki shugaban kasar To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kan iyakar Nijar da Najeriya inda al'ummomin yankin ke daɗa kokawa kan matsayin rayuwa sanadiyar jerin takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakaba ma Nijar biyo bayan juyin mulkin da soji suka yi wanda ake shiga watanni da yinsa. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da rahoton. a daidai lokacin da aka so matsawa a cikon watanni uku da kawar da bazu muhammad da kan karagar mulki a jamhuriyar niger mazamna iyakar nijar najeriya ne a bangarorin guda biyu suka soma kururuwar shiga matsi na takunkumin da kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka ecowas ko sai da yawo ta karkabawa wa kasar musamman kan iyakokin kasar da kasashen na ecowas ko sai da yawo suka wa jamhuriyar ta Nijar. shin menene dalilin wannan kururuwar ita ce tambayar da na yi wa wani mai hada-hada iyakar birnin kwannin jamhuriyar Nijar da Illela lokal Government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya cewa da Alhaji Ali Mammani. Mu dai 'yan iyaka da muke bakin jihar kwanin muke birnin kwanin jamhuriyar Nijar. To lalle raɗaɗi kan mun ji shi. Wallahi duk wanda a ɗan Kwanni dai matashi mai yin harkoki na hita da waje wangalo ya boda bai ji daɗin shi ba sai dai a ce an gode ma Allah. Amma mu fatan da muka yi Ubangiji Allah su yi magabata Allah ya ba su ikon sasanta su shirya tsakanin su mu samu boda. nan wallahi hanya ta ta yan kasa wadda kowa nan shi kacin abinci lalle dai saboda wallahi mun bamu ji dadin shi ba dan ni yanzu nan kaga nan ban da wasu harkoki illi na hanyar nan bisa saboda nan turar da an karye ta wallahi ni harka komai ban zama na niki su ma waɗansu al'umman Nijar bangaren birnin Kwanni jihar Tawa suna cewa dole su koka saboda halin da suka samu kawunan su a ciki a daidai wannan lokaci sunana Muhammadu Rawo mai lakanin suna Wosilon lalle mu abin da zamu cewa dai ohe ga man kaddara Allahu hakan kadari Allah kaddare mu da haka abinci shi na ya mana tsada ya mana tashin gwarwan zabi mara sha'anin like buda a gaskiya yan kasuwa tsakanin Niger da Najeriya gaskiya kowa ya ji a jikin shi tsawon watannin ga biyu da an kai gaskiya akwai matsaloli ba kanana ba musamman ga yan kasuwa saboda duk abin da ya kasance a ce an like buda tsakanin kasa da kasa ana cuɗanya ana kasuwanci to abu ya an samu maci kowa ya samu maci tsakanin mu Niger da Najeriya a nasu bangaren 'yan najeriya da ke bangaren illela local government ta jihar sokoto sun ce yankin ya fada a cikin matsala gagaruma sanadiyar rufewa janguriyar ta nijar iyakokinta da kasashen ecowas ko sai da yawo suka yi in ji waɗansu daga cikin su bakin rai boda sauke yanzu mu da mu da yin kasuwanci ba kasuwanci ba da daɗi ga mu ko mu kalin zai ratu kan ko rai boda gara an kai saboda ka gani duk wani kasuwanci nan da ya kaso illela matsala ta shiga gari saboda babu wanda kasuwanci ka gudana gari sunana bello mai kayan kekuna nan cikin kaso ilela gaskiya liƙe ga da an kai ta tsakanin mu da kwanne da ilela gaskiya muna kira ga mahukunta su tausaya masu su tausaya mana kuma to gaskiya cikin ɗarɗarna duk dai yadda take ciki wannan rufe iyakar musamman ta najeriya tana yin tasiri sosai ga tattalin arzikin ƙasashen biyu a wannan iyakar tare da jefa masu hada-hada a cikin halin sewa da hali yayi yayin da sauran 'yan kasar ke kiran a dai jure saboda labo sannino a harshen zabarmanci kenan zancen kasa ne haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida na birnin Kwanni ana tare ne da sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hafiz Baballe da kashi na biyu na labaran duniya. Adadin mutanen da suka mutu daga girgizar ƙasa mai karfin maki 6.3 da aka yi a Afghanistan a ranar Asabar ya zarce 2,400 yayin da tawagar masu bincike da aikin ceto suka zakulo wasu garwaki da daga rugujewar ɗaruruwan gidaje da suka lalace a cewar jami'an yankin. Shugaban kungiyar agaji ta Red Crescent Society ta Afghanistan, Mati'ul Haq Khalis, ya ce har yanzu shahidai na ƙarƙashin baraguzan gini. bayan ya ziyarci yankunan da girgizar ƙasar ta shafa a lardin Herat ranar Talata. A wani ƙauye inda girgizar ƙasar ta fi kamari, an ba da rahoton cewa an binne garoki ɗari uku. Wasu sun yi shahada, wasu sun jikata, wasu kuma na neman waɗanda suka ɓata. Babu wanda ya samu rauni in ji Khalis. ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ba da rahoton mutuwar mutane 2,445 zuwa yanzu amma ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha ya ba da rahoton adadin waɗanda suka mutu ya kai 1,300 da kuma wasu da suka ɓace daga ƙarshe jiya talata shugaban ƙasar ukraine vladimir zaleski ya je birnin bucharest domin ganawa da takwaransa na romania klaus yohannes inda suka tattauna kan dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da rasha ke mamaye ukraine wannan taro dai shine na farko da zelensky ya ziyarci romania a hukumance tun bayan mamayar da rasha ta yi a watan fabrairun bara romania mamba a tarayyar turai da kungiyar tsaro ta neto ta kasance mai goyon bayan yunkurin yakin ukraine tare da shugaba yohannes ya bayyana cewa kasarsa ta mai da hankali kan taimakawa ukraine yin galaba a yakin Zelensky ya nanata da daɗaɗɗiyar dangantakar ƙasashen biyu tare da godewa Romania kan ci gaba da tallafin soji da na jinƙayi. Zelensky ya bayyana a shafinsa na sada zumunta na X wanda aka fi sani da ada da Twitter cewa alaƙar ƙasashen biyu na da matuƙar muhimmanci ga kwanciyar hankali a Turai. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda gwamnatin kasar ta bayyana cewa yakin da ake yi tsakanin Falasɗinawa da Isra'ilawa abinda za a iya kauce masa ne idan da an yi tsarin kasashe biyu masu cin gashin kansu. da yake hira da muryar amurka kan batun ministan harkokin wajen najeriya ambasada yusuf tugga ya ce najeriya tana goyon bayan a yi adalci ba tare da danniya ba ministan ya ci gaba da gaya ma wakilinmu a abuja umar faru musa cewa najeriya da yaushe tana neman zaman lafiya a wannan wuri sannan kuma muna ƙara ba da goyon baya da hukuncin da majalisar ɗinkin duniya ta yanke game da wannan wuri. amma wannan matsayi na najeriya shine majalisar ɗinkin duniya ake ta ƙoƙari a tabbatar kuma a tilasta palestinu din da isra'ila kowa ya bi wannan tsari a raba kasa kowa tana da ƙasarta tana cin gashin kanta amma ga alama ƙasashen duniya da dama sun san da wannan amma ba a yi wani haɓɓasa na tabbatar da shi ba kana ganin wannan fitinar ta baya bayan nan za ta sanya a dawo kan wannan turba a ce kowace kasa palestinu da isra'ila su zama kasashe daban-daban masu cin gashin kansu babu wariya babu danniya babu murɗiyar da ake wa 'yan palestinu tashin hankali ba da daɗi amma wani lokaci wato ba a gane kuran rashin tabbatar da gaskiya yawa sai har ya janyo tashin hankalin duk da cewa ba da daɗi. sannan kuma karkamar da cewa najeriya tana cikin ƙasashen da suke neman a kawo gyara a a kuma mai da ita majalisar ɗinkin duniya ta dinga tafiya a turba na demokradiyya ita kanta saboda akwai majalisar ta a cikin majalisar ɗinkin duniya wanda ake kira security council wanda kusan akwai wanda suke da kujeru na dindindin a lokacin da aka yi wannan security council an yi shi ne bayan yakin duniya na biyu to duniya ta canza daga lokacin zuwa yanzu dole ne a kawo gyara kasashe irin su najeriya da wasu manya-manyan kasashe ya kamata a ce su ma suna da kujeru na dindindin a cikin wannan security council ba su da shi me yawa an haka yau irin wannan gyare-gyaren to shine kusan za a fi kiyayewa da wasu matakai ko kuma shawarwari ko matsayi da majalisar ɗinkin duniya ta yanki wanda har yanzu kusan ba abinsu ana musu kama karya. To kawo yanzu mun ga kasashen duniya kamar na turai da Amurka sun fito fili suna goyon bayan Isra'ila. Akwai kasashe kamar su Rasha, akwai kasashe na Larabawa waɗanda suna goyon bayan Palestinu. Me matsayin Najeriya akan wannan? A mu tashin hankali ne ba masu. Muna zaman lafiya da dukkan kasashe da ke amma kuma muna goyon bayan a bawa 'yan Palestinu kasar tasu ta kansu. saboda haka kaga ba za mu ce mun bi abin da ko amurka take so ba ko ingila take so ba mu ma muna da namun matsayin wanda kuma matsayin mu kusan shine ma mafi yawanci kasashen duniya suke bi shine cewa a buga gaskiya a ba wa isra'ila kasansu mazauninsu a kuma ba wa palestina kasansu da mazauninsu ambasada yusuf tuga kenan ministan ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ta najeriya a tattaunawa da ne da shi a abuja A gaida Umar Faruk Musa daga Abuja, Najeriya. Kada a manta fa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Takaddamar siyasar rikici tsakanin Isra'ila da Falasdino a ce mai daɗaɗɗen tarihi. to ne ne musabbabin wannan zaman doya da manja tsakaninsu? kana magana ne akan wata ƙasa wacce ba ta kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya da kuma wasu da su kuma kwata-kwata ah, ba su da gata. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Asabar dinnan da ta gabata ne mayakan Hamas na Palestino suka kai wani gagarumi kuma mummunan hari a cikin yankin kasar Isra'ila. Harin da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin shekaru kusan 100 na takaddamar Isra'ila da Falasdino. wannan al'amari dai ya tada hankalin duniya baki daya irin yadda mayakan na hamas suka kutsa kan iyaka suka shiga kasar ta isra'ila a wurare daban-daban suka shammaci kasar ta isra'ila ba shiri duk wani dimbin tsatsauran tsaro da kasar take da shi Gwamnati isra'ila dai ta ba da sanarwar cewa harin ya yi sanadiyar mutuwar isra'ilawa sama da dubu daya yayin da rahotanni kuma suka bayyana cewa mayakan na hamas sun kama wasu 'yan kasar ta isra'ila kusan 150 to sai dai tun daga washe garin ranar kai harin isra'ila ta soma mai da kakkausan martani ta hanyar kai hare-hare ba kakkautawa a gaza lamarin da ke ci gaba da kashe ɗaruruwan falasɗinawa a wata tattaunawa da abokin aikin aikinmu haruna shehu maraban jos masani kuma mai bincike kan lamuran siyasar gabas ta tsakiya muhammad kaddam sadiq da ke zaune a dubai ya yi fashin baki kan tarihi da yanayin wannan takaddama inda ya soma da shi kansa harin na hamas na baya-bayan nan to abu ne dai akwai tsohon dalili akwai kuma sabo amma tsohon shi ya haifi sabon a tsoho dai shi ne wanda shekarsa wajen kusan 75 yanzu na mamayar da yahudawa suka yi wa yankin falasdinawa kuma suka kirkiro kasarsu a wajen duniya kuma ta goya musu baya shine har yanzu ake gwagwarmaya a kai wannan shi ne saboda haka falasɗinawa kullum fatan su shi ne su kori wannan 'yan kamuguri zauna da 'yan mamaya su dawo da kasarsu wannan shi ne babba a shi kuma karamin wanda shi ma karkashin babban yake shine a wani kamar takun saka da aka samu kwanan nan da hukumomi ko kuma jami'an tsaron isra'ila da suka ji suka yi kutse a masallacin al masallacin al na musulmi wanda dama dai suna yi daga lokaci zuwa lokaci to amma wannan shi ma ya jawo hankali kuma ya jawo allah wadarai kuma an yi zaman ɗaɗɗar da dai sauransu to a kan wannan ne su ƙungiyar hamas yanzu a matsayin ramuwa ne ga wannan takamaiman abin da ya faru ah, suka yi ga ita isra'ila da wannan matakin da suka ɗauka wasu masu sharhi suna tunani a wannan sabon rikici kila bai rasa nasaba da yadda musamman kasashen laraba kwanan nan saudiya suke kokarin daidaita dangantaka ko zumunci da kasar isra'ila me za ka a game da wannan e akwai wannan fassare-fassaren cewa wannan kamar wani kokari ne na yin zagon kasa ga wannan shirin da ake tunanin cewa zai faru tsakanin kasar saudi arabia da kasar isra'ila musamman aka yi la'akari da su mayakan na hamas da su da 'yan uwansu na islamic jihad an kalle su ne ta fuskar cewa kamar suna karbar umarni ne daga kasar iran wadda ita kuma bayanai sun nuna cewa ba ta goyon bayan wannan kamar ka ce kokarin abin da ake tunanin za a samu na shiri tsakanin kasar saudi arabia da kasar isra'ila saboda haka a irin fassarar wasu daga cikin masu ganin fassara abubuwan siyasar duniya na yau da kullum suke ganin cewa kamar wani abu ne wanda ita iran din ta kamar a ce ba wa su hamas kamar irin kamar umarni za a ce ne ko wani abu ne kama da haka na ɗaukan wannan matakin domin ɗaukan wannan matakin tabbas zai iya kai ga isra'ila ta yi abin da za ta yi wanda haka kuma tabbas zai iya zagon ƙasa ga wannan shirin da ake tunanin yi musamman aka yi la'akari da cewa ita saudi arabia sharaɗin da ta sa na, na cewa a samu wannan yarjejeniyar da isra'ila shine a samu wani tsari tabbatacce wanda zai tabbatar da cewa a alkawarin da aka yi na samar da ƙasar falasɗinu mai cikakken 'yanci a kusa da ƙasar isra'ila ya tabbata to ana magana ne akan me zai tabbatar da wannan abin zai iya yiwuwa to a kansa ake a yanzu musamman aka yi la'akari da cewa wannan alkawarurrukan an yi su shekara gomomi da suka wuce amma babu wanda ya ci nasara ka yi maganar alkawura da aka yi shekaru aru-aru amma har yanzu an kasa wato cin masu me yasa aka kasa kawo ƙarshen wannan rikici ne zai wuya gaskiya saboda me kana magana ne akan wata ƙasa wacce ba ta kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya da kuma wasu da su kuma kwata-kwata ba su da gata kana magana da isra'ila wacce wata ƙasa ce wacce take da goyon bayan ɗaukacin manyan ƙasashen duniya wayan na ƙasashen duniya kuma duk da irin bambanci na siyasa da ke tsakaninsu sun haɗu a kan goyon bayan ƙasar isra'ila sai dai wata ƙasar kawai tafi wata ƙasar zakewa to wannan ƙasashen suna ganin cewa yau kusan shekara tamanin din nan isra'ila tana yin eh, rashin kulawa ko kuma in ce karya duk wasu ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya da kwamitin sulhu da sauransu wanda za su iya kai ga samar da ƙasar Falasɗinu a kusa da su. Duk da cewa fa Falasɗina wannan yarda da suka yi cewa a saman musu da ƙasa kusa da isra'ila sun sako daga kan bukatunsu kusan kashi 80 cikin ɗari domin bukatunsu na farko shine a share ƙasar isra'ila ta ba su ƙasarsu ga baki ɗaya wannan shine tunaninsu na farko a kansa aka koki har zuwa 1967 daga baya ne kuma da matsi ya yi matsi suka yadda akan cewa to kasashen duniya suka yi masa alkawarin cewa idan kun yadda da ƙasar isra'ila to mu kuma kasashen duniya za mu tsaya mu ga cewa an samu muku da ƙasar ku mai cikakken iko a kusa da ƙasar isra'ila wanda tun farkon 1990 aka yi wannan yarjejeniya a oslo karkashinta aka yi abubuwa da dama da sunan cewa zai kai ga samar da kasar palestino duk da cewa sun yarda da kashi ashirin ne kawai cikin ɗari fa amma shi ne a kashe ashirin da wani abu cikin ɗari ɗin har yanzu shi ne ya gagara yau kusan sama da shekara kusan shekara talatin kenan tun da aka yi yarjejeniyar oslo sama da shekara talatin kuma a matsayin wai ana so a kai ga wannan burin ne wannan rashin adalcin da rashin kulawa kasashen duniya da kuma ci gaba da isra'ila take yi na yi wa abin zagon kasa shi ne ke haifar da irin wannan tunanin na samarin falastinawa saboda duk sanda mutum ya rasa fata na alkhairi to zuciyarsa za ta iya haifar masa da tunanin komai to a kan wannan iya wannan tunanin fa a kansa wai shi ne ya gagara a samar da kasar palestino mai cikakken iko a kusa da kasar isra'ila to ya kake kanin abin nan gaba kana gani abu ne da za a iya kawo karshen shi ko ku haka za a ci gaba da zama zai yi wuya isra'ila gaskiya ta yadda a haka musamman aka yi la'akari da a manyan 'yan siyasa irin su Benjamin Netanyahu da suke ƙara samun karbuwa a siyasa ƙasar Isra'ila da makamantansu. Domin waɗannan irin 'yan siyasar su asali ma ba su yadda da wannan yarjejeniyoyin ba gaba ɗaya har sa musu hannun da aka yi ba su yadda da su ba a zahiri. saboda haka su abin da suke magana suke so shi ne abu ya ci gaba da zama a haka a yanda ake dinnan abin da ake tara sai cisko ya tabbata a haka dindindin to mutukar kuma wannan abin ya tabbata haka dindindin zai ci gaba da haifar da irin waɗannan karan daga lokaci zuwa lokaci kuma zai ci gaba da haifar da a samar da wasu ƙasashe wanda suke amfani da halin rudanin da ake ciki a wannan bangaren wajen cimma su kuma manufofinsu na siyasar duniya da kuma a ƙarfi na yankin gabas tsakiya da suke fafutuka a kansa a ranar kasashe da makamantansu. a ganin hangen cewa ko kuma fatan canja wannan abin ko kuma kawo sa abu ne mai matukar wahala aka yi la'akari da halin da ake ciki yanzu babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa eh lalle a zo a yi wannan abin domin da a ce ƙasashen kawai na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya su kadai da gaske za su tsaya tsayin daka akan abin nan yayyu babu abin da ya fi shi sauki. saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku karashin wannan tattaunawar godiya ga abokin aiki haruna shehu maraban jos sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to a gaishe ka kafin mu ci gaba ga wannan saƙon shirin muryar Amurka tare da ni Madina Dauda akan al'amura daban-daban na rayuwar yau da kullum siyasa, zamantakewa, harkokin tsaro, kiwon lafiya, ilimi, harkokin matasa da gudanarwa na rayuwar al'umma. zauren VOA daga sashen Hausa na muryar Amurka domin ilmantarwa, faɗakarwa da isar da muhimman saƙonni a gare ku. Zauren VOA tare da ni Madina Dauda daga tashar ku mai farin jini muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaici. So Ibrahim ga labaran a takaici. Isra'ila ta faɗa jiya talata cewa ta sake karɓa ikon iyakarta da Gaza kuma tana shirin kai farmaki ta ƙasa kan yankin da Hamas ke iko da shi jirin da ke da yawan jama'a da ke kusa da tekun Bahrum. Ko da yake sojojin Isra'ila da 'yan bindigar sun yi wa juna lugudan wuta na sa'o'i da har-haren makamai masu linzami. jiya talata hukumar samar da abinci ta duniya wfp ta yi kira da a kafa hanyoyin jin kai a zirin gaza sannan ta yi kira da a ba da ƙarin kariya ga ma'aikatanta da taimakon masu muhimmanci a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar wfp ta ce ta kaddamar da wani aikin gaggawa na samar da agajin abinci ga mutane fiye da dubu ɗari takwas a gaza da yammacin kogin jordan waɗanda ba su da abinci ruwan sha da kayan masarufi A hukumance Amurka ta ayyana kwace mulkin da sojojin Nijar suka yi a matsayin juyin mulki, matakin da ya takaita taimakon sojin Amurka da kuma haɗa kai da ƙasar, wanda ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kira babbar abokiyar yaƙi da ta'addanci a yankin. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya shaida manema labarai a jiya talata cewa muna ɗaukar wannan mataki ne saboda a cikin watanni biyu da suka wuce mun karar da duk wasu hanyoyi da ake da su na kare kundin tsarin mulkin Nijar. adadin mutanen da suka mutu daga girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 da aka yi a afghanistan a ranar asabar ya zarce 2,400 yayin da tawagar masu bincike da aikin ceto suka zakulo wasu garwaki daga rugujewar ɗaruruwan gidaje da suka lalace a cewar jami'an yankin. To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 a agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ni gabatar da shirin da mu Dada Balawai sai kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.